Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan lokaci akan mitoci da suka hada da 19, 21, 25 da kuma sittin A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar VOA Africa a zango da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da duniya Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Jarmai za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji mu ga kanin labarai. Jami'an tsaron kasar Burkina Faso sun kammala aikin kai samame kan 'yan bindigar da suka buɗe wuta akan wani gidan abinci da ke babban birnin ƙasar a jiya Lahadi inda suka hallaka akalla mutane 18. Babban mai baiwa shugaban Amurka Donald Trump shawara akan harkokin tsaro Herbert Raymond ya ce mummunan rikicin da aka yi a wajen zanga-zangar 'yan rajin ɗaukaka farar fata a garin ko kuma jihar virginia ya cika shika-shikan zaman ta'addanci sai kuma babban jami'in sojin amurka ya ce amurka da ƙawayenta na koriya ta kudu na tattaunawa wajen gano sahihiyar hanyar fasaha kafin amurka ta fara amfani da na'urorin kariyar nukiliya to ko bayan kun gama jin labarin za ku ji cewar masu zanga-zanga a kan bukatar shugaba muhammadu buhari ya ci gaba da mulki yana ƙara samun jama'a daga sassa daban-daban na ƙasar musamman ma arewacin ƙasar to ko me suke faɗi shugaban kasar mu yana kaman da kwado ne duk wanda ya ki sha waje ya sha sha ruwa kuma shi shugaban buhari an ci abin ka ya lallace naka naka ne muna son shi wanda sun ce ba sa son shi muna tare da shi da bisan dari bisa goma muna son abun mu haka a jihar damagaram jamhuriyar niger kuma zazzabin cizon sauro ne ke kara ta'azzara cikin jihar dr abu yahaya shine daraktan hukumar kiwon lafiya na jihar damagaram muna wajen dubu ɗari da talatin wayanda suka kamu da wani jotun harawar shekara zuwa yau mun samu a kamar 141 waɗanda suka rasu. Har yau a jamhuriyar Nijar ɗin hukumomin yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi suna ƙara ƙaimi a yaƙin da suke yi kuma sun kama wasu 'yan ɓata gari 'yan ƙasashen waje bayan haka akwai shirin ilimi da yusuf aliyu harande zai gabatar amma duk sai kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an tsaron kasar burkina faso sun kammala aikin kai samame kan 'yan bindigar da suka buɗe wuta a kan wani gidan abinci da ke babban birnin kasar a jiya lahadi inda suka hallaka akalla mutane goma sha takwas da kuma raunata wasu guda takwas ministan yaɗa labaran kasar remis danjino ya bayyana cewa yawancin waɗanda suka rasa layukansu mata ne da ƙananan yara kuma ana kyautata zaton karuwar yawan mutanen za ta yiwu rahotanni sun bayyana cewa yawancin waɗanda lamarin ya ritsa da su 'yan asalin ƙasar ne da kuma baƙi daga ƙasashen waje shugaban ƙasar burkina faso rock eh, christian kabori ya ce mummunan harin ya jefa ɗaukacin birnin wagadugu cikin takaici da juyayi a yau litini ake sa ran shugaban ƙasar faransa manuel macron da shugaban kabori za su zanta a kan lamarin ƙasar burkina faso dai na ɗaya daga cikin ƙasashen renon ƙasar faransa mai bawa shugaban amurka donald trump shawara a kan harkokin tsaro herbert raymond mcmaster ya ce mummunan rikici da aka yi a wajen zanga-zangar rajin ɗaukaka farar fata a garin charlotteville na jihar virginia ya cika shika-shikan zama ta'addanci mista mcmaster ya bayyana wa gidan talabijin abc cewa kutsawa da mota a zanga-zangar da ake adawa da bangare na masu nuna daukakar farar fata a ranar asabar din da ya kashe wata mace mai suna hita haya yar shekaru 32 da haihuwa wato tsantsar laifi ne wanda wanda ke nuna tsana da kuma nuna launin ko kuma wariyar launin fata mutane goma sha tara sun jikata tare da wasu 'yan sanda da ke cikin jirgi mai saukar ungulu da ya rikito ƙasa a lokacin da suke aikin sa ido ga masu zanga-zangar ta sama a jiya lahadi har taro aka gudanar don nuna ko kuma tunawa da kuma jimami ga waɗanda wannan abin ya ritsa da su bayan nuna wannan jimamin da aka yi a garin charlotteville an gudanar da makamantan haka a garuruwa da dama a nan amurka ciki hadda birnin new york inda masu zanga-zangar suka yi allah wadai da yin cincirindo a gaban cibiyar kasuwancin shugaba ta trump towers don yin tir da lamarin da kuma kalubalantar shugaba trump yadda yake fitowa keke da keke ya yi allah wadai da masu rajin nuna wariyar launin fata da ake kira wato white supermassist a turanci tuni dai gwamnatin jihar ta virginia da ake kira terry mcauliffe ya yi allah wadai da lamarin da ya kira da harin nuna ko kuma 'yan wariyan launin fata da kuma 'yan nazi suka yi a garin charlotte wato tare da jaddada masu cewa jaddada musu cewa jihar ba ta marhaba da wannan abin kuma su koma inda suka fito ya kuma yi wa shugaba trump waya ta tarho inda yake cewa dole ne su dakushe waɗannan kalaman na nuna tsana da wariya matashi da ya kai wannan hari da ake kira james alex vittles jr ya fito ne daga jihar yammacin ohio labarin na zo muku ne daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc Babban jami'in sojin ƙasar Amurka ya ce Amurka da ƙawayenta na Koriya ta kudu na tattaunawa wajen gano sahihiyar hanyar fasaha kafin Amurka ta fara amfani da na'urorin kariyar makamin nukiliya a yankunan ruwan ta ƙasar Koriya. Babban jami'in ƙasar Amurka Joe Dunford ya bayyana wa manema labarai cewa shi da shugaban ƙasar Koriya ta kudu Moon Jong-in ba su tattauna akan ƙayyadajjen lokacin da za a fara ƙaddamar da ayyukan ba. Ta inda idan aka kammala shirin za a girki na'urar third. da ka iya kakkaɓa makami da matsakaici ko kuma babba ko ƙarami eh, dangane da ko da an cillo shi daga nesa sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis da sakataren harkokin wajen waje rex tillerson sun bayyana sabuwar gwamnatin kasar korea ta kudu a matsayin sahihiyar hanyar da za ta taimaka amurka wajen daidaitawa da kuma ayyukan harkokin tsaron sararin samaniyar kasar mataimakin shugaban amurka mark pence ya fuskanci hantara daga shugaban ƙasar colombia wato juan manuel santos a jiya lahadi bayan barazana da shugaba donald trump ya yi wa ƙasar ta venezuela na cewar zai amfani da ƙarfin soji ya fuskanci ko kuma ya fuskanci wannan suka ne a lokacin da shi da shugaban juan ke magana a wajen wani taro wanda santos din ya shirya wato akan mista pence da bai fayyace ko ture batun amfani da sojin ba haka kuma bai yi magana a kan wannan lamarin ba labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla yayin da wasu gungun 'yan najeriya suke zanga-zanga kira ga shugaba muhammadu buhari ya yi murabus saboda ya ɗauki sama da kwanaki 90 yana ƙasar waje wasu masu zanga-zangan kuma suna can unity fountain a birnin abuja suna taron su na nuna goyon baya da shugaban ya ci gaba da mulkinsa daga abuja ga nasiru adamu el hikaya Gangamin masu mara wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari baya a Abuja bayan ya share kwana ɗari ba biyu yana London don karbar magani. Masu gangamin maza da mata daga jihohi daban-daban ka iya zama magoya baya ne kawai ko kuma 'yan jam'iyyar APC mai mulki. Ga abinda mukarrabin shugaban ya ukaca cirowan bakan daura ke cewa. Wannan makircin ta ƙarƙashin ƙasa wanda Allah ya fi su mu talakan ƙasa mun sani ba Allah ba zai ba sa'a ba. Kuma da Allah in Allah ya so yarda Janar Muhammadu Buhari da izinin Allah in Allah ya so yarda za mu yi sallah da shi. lafiya ta samu yana bin umarni ne na likitocin ba a asibiti bai ke so yana bin umarni ne na likitoci in sun ce yau ya taho zai taho sunana abubakar dan takai daura duk dan najeriya na gari wanda yake yana son yana da kallon kyakkyawar manufa da kasar mu so ya san cewa bawan Allah nan yana iya bakin kokarin shi ganin cewa wannan kasar tamu ta koma kan suna sunana Abubakar S Musa Fafe to matuka da ya yi tafiya ne ba tare da ya bada karfin mulkin sama wani ya ci gaba a kai ba to wannan da ya saba ka'ida saboda haka in ma zai kai wata kwana da tamanin ne ba kwana casa'in ba to mu gaskiya muna ganin bai saba wa kundin tsarin mulki ba ni ne litiya andura zangon daura muna wa mai girma shugaban kasa addu'a allah kuma ya kara shi lafiya allah kuma ya dawo da shi najeriya dukkan wannan makirce-makircen da ake fuskanta Allah kai mana maganin su. Baba Gana Fantami matashi ne da ke nuna shugaban ya kawo salama a arewa maso gabas. Da mulkin PDP baka isa ka tashi daga Abuja nan ka shiga mota ka biyo har nan Maiduguri ka shiga lafiya ba ko kuma motan bayan ku a tare a kashe ku ko kuma ku a tare ku amma yanzu da dare wannan sallan manaje da can gida na yi da dare na tashi a nan abuja karfe kudu na yamma na bar abuja na je kano daga kano na koma mutan maiduguri direct da dare potoskum na je bakin gate na saya muka kwana a bakin potoskum da safe muka karasa maiduguri Esther Bulus Suleja na daga mata da ke hamayya da masu kiran shugaban yayi murabus. Shugaban kasar mu yana kaman da kwado ne duk wanda ya kisha waje ya sha sharuwa. Kuma shi shugaban Buhari an ci abun ka ya lallace naka naka ne muna son shi wanda sun ce ba sa son shi muna tare da shi da bisan dari bisa goma muna son abu mu haka an sha Allah tunan ci muna son mu gan shi akan saman koriya yana nan haka nan daren muna nan saba da shi ba da goma zuwa yanzu ga masu gangamin ba kamar yadda masu hamayya da shugaban suka ci karo da hushin karnukan yan sanda da hayaki mai sa kwalla ba Face shugaban ya dawo, za a ci gaba da ganin bangarori biyu masu amayya da juna na irin wannan gangamin. Daga dandalin Unity Fountain inda ake gudanar da wannan gangamin, Nasura da Kaya, muryar Amurka, Abuja, Najeriya. ta hala sarkin dare da rana, shugaba Buhari Allah ka bashi sauki. Rayuwa To madalla a gaida Nasiru Adamu Ilikaya. a jihar da magaram jamhuriyar niger kuma zazzabin cizon sauro ne ke kara yaduwa a jihar sakamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a yankin kuma tuni wannan ciwon ya yi wa dubban mutane illa wakiliyarmu tamar abari tana dauke da karin bayani sanadiyar ruwan sama da ake samu mai yawa a halin yanzu zazzabin cizon sauro ya fara addabar jama'a kamar yadda waɗannan marasa lafiya suka shaida. masala kawai akwai zafi don washi na ne ma ke dauke wallahi wallahi. Eh, yaro na ma gashi na kashi ma biya jin daɗi wallahi. Ni ko kwana na ku shi kuma jiya ne da dare yana shiga sange tsakanin Allah ban na iya kwanci ma ba sange ba. kawai alloba Allah zai kare na shan magani jiya ma na karatu ma kuma yanzu allura biya la mun wallahi ba ta bar ni ba. yanzu na dawo hannu a malami da yaro yara ne na kasu biyu mazassara ce suke sosai ma ku muke shiga sange daga an yi magarba muna kulla sange ko gani muka yi magunguna da muke bada duka ba yi mun bada farar kowanne mun bada bai ba ne maganin ne ca muka gara mu zo likita ko an samu allura tun da su ba da maganin mu na gida ba irin nasu ba ne bai da su gaya mana ba mu bada amma ka ka yaro likita an maka taratuma an ci maka ga yadda zaka yi karba yaro magani da za a iya samu lahiya yanzu kin ga da muka zo mun samu an mana ma allura an babu magunguna muka je kuma sai mu ringa ba sai da suka gaya mana. Dr. Abu Yahaya shine darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran ya bayyana yadda matsayin cutar yake a halin yanzu. A yanzu ce dai muna wajen dubu ɗari da talatin wayanda suka kamu da wani tun harawar shekara. zuwa yau mun samu a kamar da da arba'in ɗaya waɗanda suka rasu yawancin kuwa waɗannan eh, magarya da dongas sun samu waɗanda suka yi rasuwa saboda a can muke da babba abin da ake ce ma inda ake kokowa da tamowa yan tamowa sun yi yawa to shi kuma dama idan rashin lahaya ya zo da garko jiki ta rage ba ta da ƙarfi to nan ne yake yake nan ne yake bala'i nan ne yake banna kwarai hajiya yaha jami'a ce ta kiwon lafiya a femi da mai kula da mata masu juna biyu da yara kanana cewa ta yi an samu ci gaba ta la'akari da matakai da kuma gargaɗi na likitoci mutane kan siya waye kare daga an gama sirrin zan wake yanzu kamar ba kamar da ba ne sai yaro rana laba ta dauke shi ko ba ya bada kanshi an yi wannan an yi wannan mutane mutane daga sun ji masara na wasu suke su yanzu dai alhamdulillah babu gidan da zaka je da babu sange na biyu kuma bisa yara kanana wanda daga wata uku zuwa shekara biyar da kwai magani da ake raba a wannan wata ma mun yi zagaye na rabon magani da kwai magani da ake raba dan a bai ma yara shi ma duka yana karewa duka yana cikin rigakafi masan da sabo kuma da kwai suma mata masu juna biyu in suka zo gurin awon ciki da kwai magun da ake basu na sahadiya shi ma na kan riga kai masassarar cizon sauro kuma da kwanci gidan sauro mai magani ya eh, duka wannan mataka in kana amfani da shi insha Allah Allah ya kare ka da wannan masassarar cizon sauro shi ma dai Dr. Abu Yahaya karawa ya da kira ga jama'a su kula da lafiyar su kullum muna samun yan malati kwarai likitoci suna samun aiki wannan wuri mu kuma ba shi bane muke so abinda muke so mutane zamanto sun kiyaye da lashe su wannan masasara ba su sami ba su kama da ita ba. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. To madalla a gaida Tamar Abari, har yau dai a jamhuriyar ta Nijar. hukumomin yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ne ke ƙara ƙaimi a yaƙi da suke yi da 'yan ɓata gari kuma hukumomin sun cafke wasu matasa kamar yadda wakilin musulmin mu barma ya aiko mana daga birnin yamai mutane uku dukansu matasa ne hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta gabatarwa manema labarai a ɗazu da hantsi haɗe da kayan aikin da ke basu damar garwaya hodar iblis da wani sinadarin da suke mulmulawa da ruwan kendir domin yin cibri-cibri irin na karago wanne ake sai da matasa a kan shika 25 na sefa kamar yadda kakakin hukumar 'yan sanda kaftan adili toro mai nasara ke karin bayani wayan mutane hudu da muka gwada muka yanzu cikinsu eh, mutane uku 'yan kasan nigeria ne wayan mutane uku aikin su ne sai su ɗauko kwaya daga kasashen waje su kawo ta nan cikin niger in sun kawo ta sai su akwai eh, wasu produyon suke gama da ita don su samu kantite mai kyau sai su samu suna sai da su ma yara maza da mata eh, kamar da mun gwada muku shine wannan yan kanana da kuke gani guda duka suna sayar kama 25 mil francs fashi kai 25 to wannan yara in ba su samu sun ka sha wannan kwaya ba kun ga hankalin su ba zai kwanta ba kenan wata in ba su da kudi dole sai a saci portable ko ko a saci eh, parcel ko ko mota su ta su bada gashi in sun samu kuɗi su maida daga baya sai su yi recuperan takardunsu wannan abu da kuka gani kokayen tana da illa kwarai bisa kan lahi jikin yara bisa kan kuma harka avenir in su ma da kan shi wani matashi dan nishar wanda shi ma dubunsa ta cika ya shiga hannun 'yan sanda dauke da kwayoyi na haɗiya sama da dubu ɗari da yake sayarwa masu aikin karfi mutunan na hudu shi kuma an kama shi da wannan kwayoyi wanda aka ce ma diazepam yana da kama tare shi kama 120,000 comprimé ne diazepam wanda an ka samu gare shi shi kuma yana sai da cikin kananan garuka wanda ke kusan birnin yamai surtu ma masu haraka noma a wannan lokaci dama dai jami'an fafutukar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi sun gargaɗi hukumomi da iyayen yara su dage akan maganar tarbiyya don kare matasa daga fadawa mugun hannu bayan da a makon jiya aka damƙe wasu da ake zargi da laifin kisan kai ga shugaban ƙungiyar adena malam ganda salai tun da yawa muna gargadi muna tele muna radio hau shikin lokal muna zuwa mu yara gargadi da uwayensu su yi hankali tunda duk abin da an mugun aiki da ake yi ba yi shi hakanan sai da mutu ya ɗauko kwaya. Masana al'amuran tsaro na ganin halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a yankin Sahel a matsayin wata hanyar da ke ba masu safarar mukamai da miyagun ƙwayoyi damar ƙara baje hajarsu. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha takwas a nan na safe Washington DC. Ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan, to shi mara ilimin ko hanga. Jama'a ma sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Muna fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu na wannan makon zai ci gaba da mai da hankali ne kan muhimmancin inganta ilimin kimiyya da fasaha, wanda masana ke ganin cewar ta haka ne kawai ƙasa irin Najeriya da Allah ya albarkata da arziki ta kowane fanni za su iya shiga cikin sahun sauran ƙasashen duniya da suka samu ci gaban tattalin arziki a sanadiyar haɓaka ilimin kimiyya da fasaha da suka yi. Baƙon namu, Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji. na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Ya ci gaba da bayanai kamar haka. ake zubin dashin in tarawa abinda an ka shuka ke girbi amma ba ganin malam kamar watakila ita kanta gwamnatin najeriya ta fi a yadda da waɗanda suka fita ƙasashen waje ko ta fi ba su fifiko kamar yanzu akwai mukamai da yawa da aka bayar wanda ya fi jan hankali shine na jelani wani kwararre wajen zane-zanen motoci na amurka ba ganin kamar sikila sai mutum ya je ƙasar wajen sannan ya dawo ko gwamnati ta neme shi ma da kanta. Eh gaskiya wannan yana daga fahimta ta gwamnati sai an ji an buga ganga an kururuta ka ko da ma a ce ba ma wai ka kai matsayin ba amma da ka ɗanyi wani abu kwaya ɗaya aka kururuta to sannan sai ta san kana da muhimmanci amma idan ba haka ba idan ka ɗauki wannan akwai irin jelani jelani suna da yawa a Najeriya wadda da za ka hada wanda ake, ake kira competition eh, ka hada competition ka ce a zo a gwada da ka ga muhimmancin yawan irinsa da muke da su a nan yanzu misali ka dauka da jelani ya tafi suka dauke shi aiki tambaye shi tsakaninsa da Allah an ɗauke shi ne bisa kan satifiket ɗinsa da yake da shi ko kuma bisa kan ƙwarewa basira da Allah ya yi masa zai gaya maka cewar ba da satifiket aka ɗauke shi ba to saboda haka ga wannan ya nuna mahimmancin sana'ar hannu da ƙwarewa da basira da Allah ya yi ma mutum to amma yanzu Najeriya za a yi maka wani abu na mukami ba tare da certificate ba ba za su yi maka ba to su kuma can ba certificate suke dubawa ba wace basira gare ka wani hikima Allah madaukin sarki ya kunsa maka wanda zaka amfanar da su sai su ma baka fiye da abin da takarda certificate din ka nuna zai baka akan ka nuna musu certificate kuma ka kasa yin wani aiki akai saboda haka gaskiya abin da ka faɗa shine mutane ko kuma gwamnati tana tana zaman jiran a busa kahon gwaninta amma kuma a wajen gida sannan a ce eh to a kirawo ka to wannan kuma yana daga abin da ke maida mu baya amma menene yasa gwamnati ba za ta zaga makarantun nan ba ta ce a zaɓo mata ƙwararru kan wannan ɓangare da wannan ɓangare da wannan ɓangaren mm. sannan ita kuma ta sa masana ta ce kenan ku gwada su a mm. irin wannan fannoni mm. ta gani tana da su ko ba ta da su to wannan ba ta yi ko tana yi sakamakon ba a amfani da shi to kuma matsalar da muke fama da ita kenan kuma har dai matukar ba a gyara ba to ba inda za mu shi ma jelanin ai idan ka duba yanzu wannan gwamnatin don tana da aƙida ta ɗabbaka irin waɗannan al'amura shi ya samu ba haka ba ai yana can yana aiki wai gwamnatocin baya sun gayyace shi ai ba su gayyace shi ba to kuma ba dole ba ne a ba shi dama yadda ya samu damar a waje ya nuna fahimta shi da hazaƙa sai samu wannan dama nan. za ga idan ya wuce matakin farko da ya je mataki na biyu za a datse shi to irin waɗannan abubuwa in dai har bai cika ma waɗanda suke sanya cika musu burinsu ba ba za a bar shi ma ya abin da yake so ba to irin waɗannan suna dakale hazakar da za a yi zuwa gaba insurance in aka yi ma wasa bayan wannan gwamnatin sai kaga an uh, frustrating ɗinsa ya ma nemi hanyar da zai sake ya gudu ya koma waɗannan ba dawowar ba zaman da kuma ba shi damar ya nuna hazaƙarsa kuma ya jawo 'yan uwansa a ƙasa 'yan Najeriya ya nuna musu gafa yadda za a yi. Kaga shi ba kira ma yi ba zane ne yana kan zana musu motoci e, daga wannan kuma yanzu kasuwa kasa yadda take saboda haka da ka yi guda ɗaya yau kafin ma ta fita kasuwa a gama ta ka riga ka sa tunanin yaya ne za a sake canja tunanin mutane a kasuwa wadda zai biye musu. To kaga su hangen nesa waɗanda suke yi kenan wanda mu anan ba shi ya dame mu ba to shi sa kullum ake koma baya akan wayannan al'amura masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka dakata a yau muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu farfesa shehu abdullahi ma'aji na jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin Mina a jihar Niger. Sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala. Da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. ku zama lafiya. A maza da mata don mu zan miƙewa ka yi ƙoƙarin neman. To ba da la'agaida Yusuf Ali Harande, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni da kuka aiko mana. sakon farko ta fito ne daga shehu adamu rijau ka ce hakika muna goyon bayan zanga-zangar nuna goyon baya ga shugaba muhammadu buhari da matasa suka shirya a yau a abuja domin a zahirin gaskiya mu dai mun amana da salon mulkin shugaban addu'ar mu a kowane lokaci ita ce ubangiji allah shi kara masa lafiya da kuma albarkashi da nisan kwana Ilyasu Muhammad Tungan Bako kiraye ga gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar ASU da su hau teburin sulhu domin sasantawa ganin yadda yajin aikin da kungiyar ta ASU ta shiga zai yi matukar kawo nakasu ga karatun ɗalibai a fannin ilimi da ma fannin ilimin ƙasar baki ɗaya. Salamu alaikum VOA. muna wa 'yan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar wani mummunan harin ta'addanci a gidan cin abinci a ƙasar burkina faso da fatan allah ya kiyaye afkuwan haka nan gaba sako daga adamu abu umaru iyanga karamar hukumar taura ta jihar jigawa da janar buhari yahaya unguru shi ma ɗan kishin ƙasa na karamar hukumar damban Hussein Abba Damban jihar Bauchi cewa yi babu shakka harin ta'addacin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha takwas a wani gidan cin abinci da ke Wagadugu ta kasar Burkina Faso wani abin Allah wadai ne. Don haka ya kamata mahukuntan kasar su gudanar da sahihin bincike domin gano masu hannu wajen wannan harin da kuma musu hukunci daidai abin da suka aikata. Sai wata fito daga Minista Nasara Huntuwa, kace ranar 12 ga watan Augusta rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da matasa, amma sai dai kash matasan ƙasa ta Najeriya na fama da rashin aikin yi. Mahukuntan Najeriya ina mako matasa ne. Shi kuwa Isu Dilafaki kiraye ga manyata masu zuwa aikin hajin bana daga Najeriya cewa don Allah su sanya ƙasarmu Najeriya a cikin addu'a. da za su gudanar a lokacin aikin hajji da fatan allah ya kai su ya kuma dawo da su lafiya ya sa a yi aikin hajji karɓaɓɓiya. to madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To baba babban jami'in kasar eh, sojin kasar eh, Amurka ya ce Amurka da ƙawayenta na Koriya ta Kudu na tattaunawa wajen gano sahihiyar hanyar fasaha kafin Amurka ta fara amfani da na'urorin kariyar makaman nukiliya a yankunan ruwan ƙasar ta Koriya. Babban jami'in sojin Amurka janar eh, Joe Dunford ya bayyana wa manema labarai cewa shi da shugaban kasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in ba su tattauna akan ƙayyadajjen lokacin da za a fara ƙaddamar da ayyukan ba. mataimakin shugaban amurka mike pence ya fuskanci hantara daga shugaban kasar colombia juan manuel santos a jiya lahadi bayan barazanar da shugaba donald trump ya yi wa kasar venezuela na cewa zai iya amfani da karfin soja babban mai baiwa shugaban kasar amurka donald trump shawara akan harkokin tsaro herbert raymond mcmaster ya ce mummunan rikicin da aka yi a wajen zanga-zangar 'yan rajin ɗaukaka farar fata a jihar virginia ya cika shika-shikan zaman ta'addanci jami'an tsaron kasar burkina faso sun kammala aikin kai samame a kan 'yan bindigar da suka buɗe wuta a kan wani gidan abinci da ke babban birnin kasar a jiya lahadi inda suka hallaka akalla mutane goma sha takwas da kuma raunata wasu guda takwas ministan yaɗa labaran kasar remis dan john ya bayyana cewa yawancin waɗanda suka rasa rayukansu mata ne da ƙananan yara ana kuma kyauta da zaton karuwar yawan mutanen rahotannin sun bayyana cewa yawancin waɗanda lamarin ya ritsa da su 'yan asalin ƙasar ne da kuma baƙi daga wasu ƙasashe shugaban ƙasar burkina faso rock mark christian kabore ya ce mummunan harin ya jefa ɗaukacin birnin wagadugu cikin takaici da juyayi To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma da yamma za ku je mu ɗauke da wasu sauran shirye-shirye yanzu a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman ma wato ibrahim jarmai da ku ya taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni wato julie gresham kenan baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya sai a dakaci shirin nan na yau da gobe.